أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a daidai wannan lokaci mai albarka insha Allah ta'ala don gabatar da tafsirin ƙur'ani a wannan wata mai albarka na ramadana bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu dare da rana Allah ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ‘ya'ya kasanta ‘ya'ya tsakiyanta ‘ya'ya ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu ake karɓar ayyukansu ake karɓar addu'o'insu a wannan wata mai albarka iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ka haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna Allah ta'ala ka ji kansu ka kai haske zuwa ga kabarinsu muna roƙon Allah ta'ala dukkan a cikinmu wanda ke da wata bukata ta alheri Allah ta'ala ya biya masa dukkan abin da ya dame mu Allah ta'ala ya magance mana abin da muke nema a wurinsa Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa da ya ba mu muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafi girma na alhayyu da alqayyum na Allah ta'ala ya nuna mana bayan wannan annoba da dukkan wata annoba waɗanda suka rasu dalilin ta Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suka kamu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda ba su kamu ba da kowa da kowa a cikinmu Allah ta'ala ya sa ta zama rahama gare mu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tausasa mana Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna jinƙai zuwa gare mu Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshenta ya ba mu ikon komawa zuwa ga dukkan ayyuka na alheri da muke na bauta masa daga haji zuwa umura zuwa a ƙasa najeriya da ko ina yadda muka saba ibada da dare da rana mu haɗu mu yi allah ta'ala ya dawo mana da wannan aminci ya ba mu ikon yin wannan a wurin allah ta'ala mai sauki ne a na gaba ina karawa da bada uzuri wani lokaci kamar yadda muka saba yi hudu da rabi na kan yi ɗan jinkirin zuwa yanayi ne na harkoki da ke gaban mutum in mutum ba ma juriya yake ba da karatun ba zai yi ba ina da abubuwa da yawa a gabana amma haka nake tilastawa na tabbatar da yana zo sun aka ga dan mintuna kaɗan da nake latti a yi haƙuri halin da na samu kaina ne na yanayin aiki allah ta'ala ya karba a gare mu abin da muka kuskure allah ya yafe mana ba laifi mu duba tambayoyi kamar yadda aka saba yau za mu tashi darasi na goma sha shida ko ga watan ramadan hijira shekara ta 1421 a yanzu har mun wuce rabin wata insha Allah ta'ala kaga yadda kwanaki ke tafiya yadda kwanakin mu suke karewa kamar yanzu ake za a fara azumi amma cikin taimakon Allah an yi fiye da rabi a yanzu Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya wannan yace assalamu alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya karo lafiya da zaman lafiya amin ya hayyu ya kayu ga tambayoyi na da suna da alaka da karatu insha Allah ta'ala shin matar da ta yi wa mijinta kulki za ta iya komawa gidansa su yi aure? wannan tambaya Sheikh Muhammad bin Sani al uthaymeen Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alai a cikin juz'i na goma sha biyu namba na 450 a littafin sa na Sharhul Mumti' ala Zadul Mustaqni ya amsa tambaya da da cewa tahillu lahu ba'da aqdin jadidin hatta fil idda la budda min aqdin jadidin yace idan miji ya rabu da mata dalilin hul'i kuma kamar da muka yi bayani a baya hul'i a magana mafi inganci ana sa shi a babin alfashu ne wato bata aure ne ba cika ba shine asalin mawkifinsa so idan miji yayi alfashu da matarsa sai kuma ya zama daga baya suna so su dawo su rayu da juna saboda Allah yana iya yin haka waɗannan zukata namu Allah ta'ala yana juya su yadda yake so ne yau sai ka so abu gobe ka kishi wani abu yau ka kishi gobe ka so shi wannan kowa ya san yana iya faruwa to sai suka ji suna sha'awar su koma su rayu da juna sai ce ya halatta su koma su yi aure matukar a bangaren shika ba su riga sun karar da shuka guda uku ba so in dai alfasku ne kawai aka yi na hulɗi za su iya yin aure amma yake da sharadi sai an sake sabon aure yace ko da tana idda iddanta da take shine jini ɗaya ne ita wadda aka mata hulɗi ba jini uku ba to bayan sun yi alfasku an ɓata auren da hulɗi ta fara iddan kwana biyu uku kuma sai suka ce za su yi aure sai ce za a iya dawo da ita amma a nan ba za a ce ya ne da ita ba sai dai a sake sabon aure don daban wancan batawa aka yi ba wai shi ya warware auren ba so kula ga wannan ko da tana cikin idda na jini ɗaya ne sai an sake sabon kullawa za ka zai zo da sabon sadaki bayan nan kuma a samu waliyinta a samu wakilinsa da 'yan waɗanda za su shaida sai a shaida auren idan an yi wannan ya halatta don abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa kullu talaqin alladhi fihi al'aud dukkan wani shika da aka yi wanda a cikin sa al-ard a cikin sa akwai bada wata kadara ko an yi refunding wani kudi an mayar masa ko ya mayar ta mayar masa in dai an mayar da wani abu yace to wannan ya shiga cikin babin khuldi ne in dai a cikin an yarjejeniyar mayar da kudi yace to wannan ana sa shi a category ne na khuldi mafhum yau tayyib su da a magana mafi inganci shine cewa za su iya yin aure amma dole sai an yi sabon aure ko da tana cikin idda wallahu ta'ala alam wannan yace ci gaba da tambayar malam idan har zai mayar da ita yayi matsayin alfasku da suka yi a baya mun yi bayani cewa alfasku da ake yi na kul'i ba shika ba ne wannan ita ma fatawa din ibn usaymin rahimahullah ya magana a kanta a cikin wannan littafi na sharhul mumti ala zadul mustaqni a juzuki na sha 12 namba na hamsin. yana cewa shi al khul ko kuma al da aka yi a aure ɗin ba shika bane so da aka in ana kirga shika ba irga da shi kuma ya kafa hujja da ayoyin da muka yi tafsiri a wannan ramadan ɗin. aya ta 229 at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan da aya ta 230 fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra kaga an kira shika ɗaya biyu a cikin aya ta 229 sai aka kira khul'i a ciki sai kuma aka kira shika da uku to kaga in ka dauki jerin gwanan ayoyin inda khul'i shika ne da ya zama shika hudu ne wannan kuma ya saba wa ijma'in malaman musulunci na duk duniya cewa babu shuka huɗu shuka uku ne mafhum tayyib kula ga wannan alfasu magana mafi inganci ba za a kirga da shi ba a cikin jerin gwanan shuka mutanen masabar hanabila wasu na iya ganin cewa a sharadi dai ana iya kirgawa da alfasu shine idan da aka zo alkalin sai yace to za ta mayar masa da kaza amma a yanzu ba zan bata ba ni talak zan bayar idan har alkali yayi wannan ya canza abin ya ce ya mayar talak ko da kulɗi ya yi hanabila suka ce don a fita a cikin shi buha sai a ɗauke shi a matsayin mai a matsayin shi shika dai don abin da alkali saboda alkali iya da damar da zai iya yin wannan amma in dai bai yi haka ba ya ce an yi kulɗi aka ba shi da sunansa na kulɗi to idan ana jerin gwanan shika ɗin shi ba za a sa a ciki ba sai sa haga na farko ta mayar da kuɗin na biyun ba takarda yake rubuta ta na sake ki ba cewa aka yi an yi hul'i na uku in shika ne jini uku ake yin giddansa ko kuma abin da ya kama da haka amma ita mai take yi tana yin jini ɗaya ne ba jini uku ba wannan ita ce fatawa ta ibnu abbas radiyallahu an ita ce fatawa ta shaykhul islam rahmatullahi ita ce fatawa ta imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai akan ta shek muhammad bin salih al-uthaymeen rahimahullah yake akan ta shek bin bas rahmatullahi alai duka sun yi tarayya akan wannan ba, to da matukar hul'i aka yi sai a ajiye alfasku a gefe sai kuma kirga shikan aure da ya faru wallahu ta'ala a'lam wannan yace ko tace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya jikan mahaifa amin ya hayyu ya qayyum malam shin ya halatta ba da tazarar haihuwa tsakanin ma'aurata saboda dalilin wahalar tarbiyyar ‘ya'ya da suke samu sai su ba da tazara ko kuma bai halatta ba ba da tazara haihuwa bisa ga dalilin da kika ambata ya halatta bisa ga dalilin da kika ambata saboda idan muka duba cikin nurin aladdar na 21 namba na 394 abdulaziz bin bas rahmatullahi alaihi wa qaddasa Allah ya yayi magana akan cewa yana halatta ai ba da tazara aihuwa shine child spacing child spacing between ɗa na farko zuwa na biyu dalilin wahalar tarbiyya da uwa take sha da uba wajen tarbiyyar yaya idan kalubalen tarbiyya sa suna wahala to shari'a ta amince suna iya ba da tazara ta aihuwa tsakanin ɗa na farko zuwa ɗa na nawa zuwa ɗa na biyu ko na biyu zuwa na uku ko na uku zuwa na hudu ya halasta a baya kuma malamai da yawa sun tafi akan wannan dogaro da hadisi na imamul bukhari rahmatullahi alai hadisi na 5208 da jabir bin abdullah radiyallahu anhu yake cewa kunna na'zil wal qur'anu yanzil mu mun kasance muna yin azalo qur'ani yana sauka bai hana mu ba azalo wani irin tsari ne da sahabbai suke yi na kokarin child spacing ba da tazara tsakanin 'ya'ya sai suna yin azalo wajen mu'amala ta aure da iyalansu shine sai su tabbatar da babu wani ruwan jikinsu da ke shiga ruwan jikin iyalan amma duk da haka kuma sun kusanci juna to wannan azalo din sahabbai suna yi kuma jabir dan abdullahi ce qur'ani yana sauka ba a hana mu ba to akwai abin da ake kiransa matsayin approval silently shine at taqrir idan har kuna yin abu a zamanin sahabbai qur'ani bai ce ku daina ba kuma fiyayyen halitta ya gani bai ce a bari ba to yayi takriri shine yayi approving wannan abun silently wato silently tunda bai yi wani ba da wani uh, interference a cikin abin da kuke ci a dakata ba to ya zama ya halatta don in abin da suke laifi ne qur'ani zai hana ko fiye halatta bai ce ku daina don shi baya ga kuskure bai gyara ba kula da wannan shaddin ba su rahmatullahi alaihi ke cewa idza kanat al mar'a laha auladun kafirun wa yashqu alaiha tarbiyatuhum al-islamiyya idan mace tana da 'ya'ya da yawa kuma tarbiyar musulunci yana mata wahala dalilin wannan yace la mani min fi'li zalik babu abin da zai hana uwa da uba su yi agreement zamu rika bada ba da tazara tsakanin na farko da na biyu na biyu da na uku na uku da na hudu don me don a kula da tarbiyyarsu a kuma kula da lafiyarsu idan kuma za a yi wannan kar a kuskura niyya ta ɓaci in ɓacin niyya shine karka tunanin yanzu kai kake ciyar da 'ya'ya da barbarinka ne yake bada arziki to anan niyya ta bace tunani kawai na kai ai rayuwa tana da wahala ne yanzu ba da ba da kuɗi ba a tunanin wannan za dai ka iya tuna karantar da su haƙƙi ne a kanka ya za ka yi idan zai wahalar da kai za ka iya ba da tazara tarbiyyantar da su aiki ne a kanka idan zai wahalar da kai za ka iya ba da tazara amma kar tunani da iyaye suke na me na kuɗi kaɗai wannan kuma lalacewar niyya ce ba a bukata mu yi akan niyya irin wannan niyya irin wannan kuma baya halatta wallahu ta'ala a'lam ina ga sai mu hakura nan. saboda yanayi na lokaci insha Allah ta'ala a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha shida ko ga watan Ramadan hijira shekara ta 1421 a rama aya ta nawa za mu tashi 233 bismillah a rama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن إن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير جزاكم الله خيرا suratul baqara aya ta 233 insha Allah ta'ala Allah ta'ala yace wal walidat iyaye mata yurbi'ina suna shayar da aula da 'ya'yansu haulai ne. shekara biyu kamilai ni cikakku liman ara daga wanda yake nufi ayyutin marraba'a don ya cika ainihin shayarwa wa alal mauludi la ga wanda aka haifa masa ɗa shine uba rizuku hunna haƙƙinsa ne ya azurta su ta ɓangaren ciyarwa da kula da dukkan haƙoƙinsu wa kiswatu hunna da tufatar da su bil ma'arufi da kyautatawa la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a dora wa rai sai abin da za ta iya ba tare da ta tagayyara ba la darra walidatun bi waladiha kada a cutar da uwa da ɗanta wala mauludun lahu bi waladihi kuma wanda aka aifa masa ɗaɗin kada a cutar da shi wa alal warisi mithlu zalika ga wanda ya gaji walittantakan ɗa shi ma zai aikata wannan fa in arada fisalan idan uwa da uba suna niyyar su yaya ɗansu ko yarsu an tarabin min kuma bisa ga yarjejeniyar ɓangarori biyu uwa ta yadda uba ya yadda wata shawurin da kuma shawartar masana wannan ɓangare kamar likitoci fala junaha alaihi ma babu laifi su yi yaye gabanin ɗaya sha nonon shekara biyu wa in arattum idan kun yi nufin an da da da ku ba wasu renan 'ya'yanku saboda wata bukata ta tilas da ta sa sai an yi haka fala junaha alaikum babu laifi gare ku idan sallamtum idan kun ba da su ma ataitum idan in kun mika ma ataitum abinda kuka ba su bil ma'rufi da kyautatawa wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa alamu ku sani annallaha lalle Allah bai ma na bisa ga abinda kuke aikatawa basirun mai gani ne subhanahu wa mun fara magana yar takaitacciya akan wannan aya jiya muka tsaya akai ba mu je ko ina ba babu laifi yau insha Allah ta'ala mu tashi akan ta wal walidatu kalmar walida ala wazani fa'ila shine walida wata ta haifi da walidun ala wazani shi shine uba al maulud shine ɗan da aka haifa so al walida uwa al uba al maulud kuma abin da aka haifa in kuma aka ce almauludu la shine wanda aka haifa masa ɗa to shi anan ma zama uba shi almaulud shine ɗan sai aka ce almauludu la shine wanda aka haifa masa ɗan wannan ke tabbatar da shi ɗa da ko ɗa na uba ne to da ka alwalidat anan a matsayin ismu fa'ilin ne wacce ita ce mai haihuwan ɗan shine alwalidat ita da ta haifi ɗa sannan ina khabar ɗin khabar ɗin ya zama ne mahzuf an goge shi saboda balaga na qur'ani sai a ƙaddara al-murdiat al-walidat al-murdiat yurzi'na auladahunna kaga yurzi'na sai zama fi'ili ne mudari'i mustaqbali duk da bai zo da sinin ba za su shayar ko kuma suna shayarwa ya zama fi'ili mudari'in aula da hunna sai zama shine maf'ulun bihi wa huwa mudafun hunna kuma ya zama me mudafun ilayhi ya'udu ila ish ila alwalidat almurdiat din kenan so daka alwalidat iyaye mata sai mu kaddara almurdiat waɗanda suke shayar da nono wa yayan da suka haifa yurdiina suna shayarwa gabanin mu je dan mu yi magana akan yurbiina sai mu zo kan aula da hunna 'ya'yansu, a nan da aka ce aula in an ce waladun yana nufin namiji ne ko mace in an ce walad waladun bintun in an ce waladun me ake nufi namiji bintun sai a ce mace amma aka ce waladun ba a kira bintun ba a ka'ida na shari'a shine mace na shiga cikin waladun nan inda an ce waladun wa bintun to sai mu ce yanzu waladun namiji bintun ba amma da aka ce aulad ya'ya za mu iya cewa mata suna shiga cikin 'ya'ya wannan idan ka bi lafazin qur'ani zaka samu misalai da dama yusikumullahu fi mithlu hazzil kaga dan gari a qur'ani wannan cikin suratun nisa aya ta goma 11 sai Allah ya ce yusikumullahu fi Kuma Allah yana muku wasiya cikin ƴaƴanku sai ya kira kalmar jam'in waladun kaga in mun dauka waladin maza ne to sai ayar kuma ta fassara menene aulad din shine lizzakari mithlu hazzil unsayaini a raban gado namiji ɗaya ɗa yana samun raban ƴaƴa mata biyu kaga wannan ke bayyana cewa an ce aulad maza da mata duka sun shiga ciki dan mufradi gina sai a ce waladun aulad kuma sai zama jam'u taksir ne to kaga anan ya zama kenan ana shayar da ɗa namiji ana iya shayar da ya mace idan an haife ta mafhum tsayi sai mu da kan yurzi ina shayarwa mun yi bayani cewa ƙur'ani ya sauka shekara 1400 da yan kai na daga cikin mu'jizan ƙur'ani yadda ya ta magana akan muhimmancin shayarwa a yanzu bincike na likitanci idan muka duba kaman bangare na nutrition bangare na world health organization who unicef health lion dukkanin suna da research da yawa da suka fito da fa'idodin ɗayata nonon mahaifiyarsa fiye da a ɗauka kawai a bayar da shi zuwa ga wata ta shayar da shi saboda uwar ma'aikaciya ce ana buƙatar ɗaya sha nonon uwar da ta haife shi Wanda yake tabbatar da mu'ujiza na ƙur'ani abin da ya faɗa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da yan kai sai yanzu suke ganewa kuma na daga cikin fa'idodin shan nonon uwa yana da wasu alkhairai da wasu abubuwa da yake banta da su babu nonon da za a ba wa ɗa a duniya ya samu wannan kwatankwacin yadda na umma masa yake ko kuma na wata mace in ba a samu na uwa din ba na farko shine a nonon uwa da ɗa yake sha kai tsaye ba a samun jam a cikin irin kwayoyin cututtuka ba sa shiga amma an ka ɗauko wani nono na akuya ko na sa ko na raƙumi da ake ba wa yara in ka tatse shi gabanin a ba wa ɗa ana iya samun wasu jam a ciki kuma nono na uwa an riga an yi sterilizing dinsa. Na divinely haka Allah ta'ala ya yi na biyu daga cikin fa'ida masana suka ce nonon kowace uwa da take ba wa ɗanta ko ‘yarta Allah yana ajiye shi ne a gwargwadon temperature da ya dace da ɗan a kuma wannan zangon da za a ba shi safiya ko rana ko dare rani ko damuna ko abin da ya kama da haka temperature ɗin dade ne zafinsa bai yawa ba da zai cutar kuma sanyinsa bai yawa ba da zai cutar Allah yana ba shi ne gwargwadon yadda yake bukata na uku a cikin nonon uwa akwai protein akwai shuga gwargwadon abin da ɗan yake bukata kuma gwargwadon ita uwar da ta haife shi sai Allah ya bashi wannan protein da shuga din gwargwadon abin da yake bukata na hudu a cikin nonon uwa akwai element da ɗa yake sha wanda ba zai samu a cikin wani nonon da aka yi shi da indi ko aka ɗauko na wata dabba aka ba shi ba a nonon mahaifiyarsa yake samun wannan na biyar nonon uwa yana ba da wani psychological and emotional bond tsakanin uwa da ɗa za ka ga ɗan yana tashi da ƙaunar mamarsa saboda mai iya shan nononta ko da bai gane kowa a ko'ina in ya ga mamarsa yana iya gane ta yana fara rarrafe duk inda ya farka a bacci tunaninsa shine ina zai ci karo da mahaifiyarsa saboda mai wannan alaƙa ta fara kulluwa tsakani na haƙiƙa. duk wannan ana samu dalilin me dalilin nonon uwa ne da ake sha kuma Allah ta'ala yana ci gaba da sarrafa nonon a jikinta gwargwadon zangonsa na rayuwa nonon da yake sha a lokacin da aka haife sati ɗaya ba dole zama ɗaya da wanda zai fito daga nonon mahaifiyar bayan wata biyar ko daga jikin mamanta ba bayan wata biyar saboda me Allah ta'ala yana ci gaba da kula da girman sa ana kokarin kyautata al'amuran da zai fito a cikin nonon wannan yake kuma nuna muhimmancin kula da matar da ke shayar da ɗa don abin da ɗa yake samu a jikinta ba karamin nauyi ake sauwake wa mai gida ba inda yau ba ta da lafiyar da za a sha nonon aka ce ka ɗauko mai shayar da ita ka sa mata albashi ka kula da abincinta da kaza da kaza sai ka rena kanka sai ka gane ashe ba karamin nauyi uwar ta ɗauke ba shi yasa kalmar irba shayarwa babban al'amari ne a musulunci uwa ta haife ka ta shayar da kai ta haifen ta shayar da ni ta haifi aron ma ta shayar da shi wannan yana kulla wata alaka mai girma tsakani bayan alakar haihuwa to alakar shayarwa ma wata alaka ce mai girma wannan yasa a ka'idar musulunci idan mace ta shayar da ɗa ko da ba ita ce mahaifiyarsa ba sai ma masa ta haife shi ko sai ta rasu sai aka ce to mamarsa hajiya wanta ta rasu sai aka ba da ita zuwa ga malama wanta da shayar sai ya sha nonon malama wance dalilin wannan shan nonar malama wance da ita malama wance yanzu ko da ba yar ba ne aure tsakanin su ya zama haramun na biyu kuma automatically ta zama ita ma yanzu uwa ce sai a ce uwar da ta shayar da shi nonon ta ya sha saboda ginuwan jikinsa da nonon ta ya gida so yanzu ta zama uwa ta shayarwa ya zama iya da uwa biyu a ƙur'anance akwai uwar da ta haife shi akwai uwar da ta shayar da shi kuma dukkaninsu kowa uwa ce na uku ƴaƴan da koda ba ƴar uwar jini bane yanzu ƴaƴanta mata haramun ne gare shi sun zama a min ar-raba'a ƴan uwansa ne yanzu dalilin shayarwa ‘ya'yanta in kuma mace ne ta shayar to ‘ya'yanta maza ma menene na'am in mace ce ita fi aure haramta tsakanin su kaga wannan ke bayyana mata muhimmancin shayarwa wannan hadisi yace idan aka shayar da mutum sau biyar wannan ya haramta aure tsakanin su ga hadisi nan na imamu muslim rahmatullahi alaihi hadisi na 1452 da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare ke cewa riwayar na na Aisha kana fi ma unzila min alquran ashar raba'at ma'lumat yuharrimna sun ba sifna bi ma'alumat da a farkon musulunci abinda aka saukar a ƙur'ani wannan kuma magana ne mai tsayi naskul lafz wal hukum naskul tilawa wal hukum farkon abin da ya sauka a ƙur'ani shine shayar da ɗa sau goma ne yake haramtarwa daga baya sai aka soki aka ce duk wanda ta shayar da ɗa sau ɗaya biyu uku hudu biyar aure ya haramta tsakaninta da shi kuma ta zama uwarsa 'ya'yanta ma ba zai aure 'ya'yan ba inda ya sha guda biyar wannan ba zai aura ba sannan akwai hadisan da suka bayyana cewa shan kuma ya zama ya kama ya sha ne a lokacin da yake shan mai gabannin a yayi shi akwai hadisin tirmizi rahmatullahi alaihi da manzo yake cewa la yuharrimu min ar-raba'a illa ma fataqa al-am'a fisadi wa kana qabla al-fitar wannan hadisi ya cikin sunan na Imam Tirmidhi rahmatullahi alayh hadisi na 1152 fiyayyen halitta yace abin da ke haramtarwa shine shayar wanda ya kosar da hanji ciki ya shiga ya cika sannan bayan nan nonon da aka sha gabanin yayi gabanin to wannan ke bayyana in tsautsayi ya sa wani ya sha nonon wata bayan yaye da shekararsa sha biyar sai sha nonanta ya ta zama uwarsa ba ta zama ba saboda mai sharaɗi ya zama mai kana kabilan fitam gabanin a yaye shi in bayan an yaye ne sannan kuma baya ne da ita uwa shi yasa muna yawan samun tambaya idan aure ya daɗi mutum ya tambaye ka ya ce tsautsayi ya sa ya sha kaza na iyalinsa yaya auren to ai da haƙoranka kana nan <laughs> baligi ka ce kuma za ka yi tambaya a kai to irin waɗannan ana yawan tambaya sharaɗi shi ne gabannin a yaya ɗa kaga in gabannin a yaya ne ya zama mai ya haramtar sannan shi sa fiyayyen halitta shi da kansa sallallahu alaihi wasallam an taɓa masa tayin yar gidan uh, bintu hamza yar hamza a cikin hadisin bukhari hadisi na 2645 sai yake cewa la tahillu li ba ta halatta gare ni saboda me saboda yar dan uwana ne ta bangaren shayarwa dalilin yar dan uwa ta hanyar shayarwa yace ba zai yi magana aure da ita ba wannan yake nuna maka girman shan nono ko da mace bata haife ka ba in dai akan nonon ta ka rayu to yanzu ita mama ce kuma baka iya auren 'ya'yanta. 'ya'yanta sun zama ƴan uwanka ne to haka wannan aya gaba ɗaya karatun yau ya takallata ne akan shayarwa da yaye da kuma taƙaba wacce mijinta ya rasu to haka kenan kaga ta zama uwa kuma ita kalmar yurbi'ina daga kalmar raba'a ne raba'a shine fa'ala yurbi'ina yuf'ilna shine mizana. so da haka masdarin kalma din asali shine harufa guda nawa guda uku da ra'un da ba da ainu mafhum sune asalin masdarin kalmar shayarwa shine uwar da take ɗaukar mama ta ba wa ɗanta Allah ta'ala ya yi magana a shayarwa yanzu a dan a Kur'ani an kira kalmar raba'a ko yurbi'ina ko kuma kalmar da aka yi ta daga shayarwa aƙalla za a samu wurare a ƙur'ani kaman guda goma sha ɗaya da Allah ta'ala ya kira shayarwa ko kalmar shayarwa ko abin da aka ciro daga shayarwa a cikin wannan aya ita ce ta farko a qur'ani akwai wurare guda nawa aran ma zai irga mana a cikin wannan aya mun samu guda nawa a wannan aya da muke karantawa yurdi'ina ga ɗaya ko na biyu liman arada ayyutin ma arraba'a mun samu biyu sai na uku eh, wa in arattum an da auladakum kaga anan mun samu uku a cikin guda goma sha ɗaya mun samu nawa uku saura nawa saura takwas ba laifi aran mu nemo su ka shiga cikin suratul nisa'i a cikin aya ɗaya Allah ya kawo guda biyu sai mu gwama da wannan sai mu samu guda biyar hurrimat alaikum ummahatukum ko حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم جزاكم الله خيرا mun samu guda biyu a ayar da aran ma ya kawo nisa'i aya ta 23 hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arba'anakum kaga daya wa akhawatukum min ar-raba'a na biyun kenan kaga iyayen da suka shayar da ku kaga a wurin an kira shayarwa sai kuma yan uwanku na shayarwa wanda kuka sha nonon uwa daya akalla mun samu guda biyar a cikin guda goma sha ɗaya sai mu tafi kuma suratul hajji ka duba aya ta biyu akan maganar tashin kiyama anan ma za ka بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ما أرضعت وتضع كل wannan cikin suratul hajji aya ta biyu mun samu guda nawa karin guda biyu dama muna da guda biyar Shi ne shine kullum murbi kullu murdi'atin kaga ɗaya. amma arba'at a ranar tashin kiyama dukkan wata mai shayarwa za ta yadda ɗanda da take shayar da shi wa tabu kullu zati hamlin hamlaha duk mai ciki saboda bala'in tashin kiyama za ta haihu a lokacin ko da cikin wata uku ne ko ma ƙasa da haka to kaga anan mun samu biyu yau yauma tazhalu kullu murbi'atin amma arba'at kaga murbi'a da kuma arba'at to mun samu guda bakwai a cikin guda nawa a cikin goma sha ɗaya sai kuma mu tafi suratul qasas wa auhayna ila jazakumullahu khaira wannan ita ce jiya arama ya kawo ta cikin suratul qasas kenan aya ta bakwai Allah ta'ala yace sai muka yi ilhama muka yi wahayi zuwa ga uwar Musa an arzihi da ta da ta shayar da shi kaga anan Allah ta'ala sai kira me yace sai muka yi mata wahayi na ilhama ta shayar da shi an arzihi kaga mun samu nawa yanzu mun samu takwas akwai na tara shi ma zaka same shi a cikin qasas din wa harramna alayhi وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون هذا أنا منصى من نوكينا نترى أتكين سورة القصص آية قوم شابي وحرمنا عليه المرابع duk matar da aka kawo da Musa ya sha nan sai ya kisha lokacin da aka jefa shi a kogi yana gidan Fir'auna da aka tsince shi sai har Allah ta'ala ya kaddara ya dawo wajen mamarsa da ya kama ta sai ya sha sai aka dauki nauyin ta dan ta ya dawo wurin ta ba a halaka shi da take tsoro ba kuma yanzu ana biyan ta albashin shayar da shi ka duba hukuncin Allah in ya so yin abu wallahi ba wanda ya sai hana shi yau sai ga Fir'auna ya zo yana biyan mamar Musa ta shayar da shi bai kuma san cewa wannan danta bane kuma ta jefa shi a kogi saboda biyayya ga umarnin Allah to kaga anan sai aice ce wa harramna alaihi marabi'a min qabl nonon kowace kama sai ya kisha a kawo wannan ya kisha a kawo wannan mama sana zuwa da ya kama sai ya sai fir'auna ya ce wannan yayi nawa za a biya ki da salarin ki a riga baki kawai ta ya tsira kuma an yi me kuma Allah ta'ala ya dawo da shi gare ta kuma ana biyan ta tana shayar da shi ko ba san nan da bane kuma ta yi daraja saura guda nawa kenan mun samu nawa mun samu tara kenan ko akwai guda biyu a cikin suratu talaka ran mata koma aya ta shida askinu hunna min haythu askinu hunna min haythu sakantum min wujdikum wa la tudarru bari ko mata min koma ta shida da ta bakwai ɗin ka haɗa su ta da shida da bakwai bismillah ولا ولا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن, وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن, فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى أتكين آية الشدة موسى سامو بيو أبيو شيني فإن أرضعن لكم يا زمن قوما sai kuma na sha ɗayan fasa turzi'u lahu ukura to waɗannan sune wurare goma sha ɗaya ƙur'ani da Allah ya kira kalmar shayar da ɗanonon mahaifiya a wurare ɗaiɗai guda nawa mun samu wurare guda goma sha ɗaya dukkanin sun kaɗauka za ga akwai darasi a can na tsalak da ya yanzu fasatur ziko da ku ukura in uwar ba ku yi agreement za ta shayar da ɗa ba a halin ka sake ta tace ba za ta shayar ba so dole a nemo wata uwar da za a ɗauki ba ta albashi don ta shayar shine fasatur ziko na ku ukura kuma wajen biyan albashin da kuma ba da alawansu ga uwa sai ce li yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra nasu sune wurare guda goma sha daya da Allah subhanahu wata'ala ya umurni da cewa a shayar da da yi bayani akan hukuncin shayarwa ko abin da ya kama da wannan haulaini idan za a shayar kalmar haul ka'ida shine as-sana ko al'am al'am in an ce al'am shine shekara ko an ce asala duka iya daukan shekara akwai ayar da ke fassara wannan ita ma kan al'amari da ya shafi haifuwa arama za ka iya nemo mana ita ko shekara din na amur ka iya tafiya ko da cikin Walidaihi, الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ya zama cikin suratul luqman kenan aya ta goma sha hudu kaga Allah ta'ala yake wa wasaina al da Walidaihi? mun yi wasiya wa da iyayensa. ku ummuhu wasu ta dauke shi wahanan ala wahanin rauni kan rauni wa fisaluhu sannan yayansa Allah ta'ala yace fi amaini a shekara biyu kaga haulaini shine amaini amaini kuma shine sanataini to haka da haulaini da sanataini da amaini shine shayarwan shekara biyu ko wata 24 kuma ana maganan haulaini shekara biyu ba fa ana maganan January to December bane ana magana ne akan al-muharram zuwa zulhijja hilaliya wannan jinjirin watan da shi ake magana don in muna ɗauka wai irgen kalanda ne na gregorian muna ba ma iya kiyaye irge daidai saboda kwanakin suna da sabani duk inda addini ce maka shekara iya magana akan shekara ta hijira ce in ya ce maka a shayar shekara biyu a nufin shekara biyu na addini ne kar ka rika canja tunani kana jiya, to ai mun fara march april may june a'a ba haka ake ba a'a kun fara safar rabiul awwal rabiul thani da awal haka zaka irga saboda kwanakin na da bambanci so zaka mu kiyaye in qur'ani yace shekara to tuno al muharram zuwa zulhijja karka tuno january to december ba shi yake magana ba kamilaini wannan taukidi ne na lafzi shekara biyu cikakku ana iya shayar da yaro za a ba shi abinci na shekara ɗaya biyu wannan abinci ne nonon mahaifiyarsa har a kai matakin da na a da wani abu liman arada ga wanda yake nufin ayyutin marraba'a ya cika shayarwa shine idan uwa da uba suna nufin su shayar da ɗaci kakken shayarwa me zai yi shine za a shayar da shi tsawon shekara biyu amma akwai buƙatar kuma mu warware wani abu don wani wuri ƙur'ani kuma ya kira wata talatin بسم الله الرحمن ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا wannan cikin suratul ahqaf aya ta 15 kaga mun yi wasiya ga mutum ma mafsar alke shi ki bisa ki ko wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara wannan cikin ahqaf aya ta 15 kuma sai Allah ta'ala yace da daukan cikin da shayarwa za a samu mai wata 30 anan kuma yace shayarwa wata 24 wannan yake ƙara bayyana wata mu'jiza ta Qur'ani cewa da daukan ciki da shayarwa yana kai wata talatin in an ce wata talatin to shi ne, misali an haifi ɗa wata tara za a shayar da shi na kamar wata nawa wata ashirin da ɗaya kaga in ka gwama an samu wata talatin a nan kuma an ce wata ashirin da hudu wanda yake ƙara bayyana mu'ujizan ƙur'ani cewa ana iya aihuwan ɗaɗan wata shida shine ɗa da aka haife shi a 25 weeks plus 2 days sati 25 a tara da kwana biyu shi zai baka 175 plus 2 shine 177 days shi sa wannan shine kusan abin da yake tabbatuwa na haifi ɗaya rayu Allah yana iya yin komai amma bisa ga abin da bincike bayyana ɗan da ake tsammanin rayuwa yakan zo duniya ne bayan ya yi kwana akalla kwana 177 a cikin mahaifiyarsa shine zai iya fitowa ba tare da wani wahala ya rayu ba to wannan kaga a nan da aka ce wata shida da za a iya haifarsa misali in ka zama dan wata shida da shekara biyu ya zama mai ga 24 months ga 6 da a ciki ya zama 30 shahara din ya fito in kuma wata tare a ciki sai aka shayar da shi wata 21 ya baka nawa ya baka 30 dan wata tara kuma shine wanda yake kaman approximately kwana 266 a cikin mahaifiyarsa daga shigan ciki zuwa haihuwa to wannan yana ƙara bayyana mu'jizan qur'ani ne in ka ne kamilai ne wata ashirin da hudu. to yana iya shi shine mafi ƙarancin watannin da ɗaya a ciki aka haife shi ne wata shida sai a shayar da shi wata ashirin da hudu to ya samu wata shi shine wa hamluku wa fisaluhu salatuna shahara in kuma wata tara a cikin ya fito ana iya shayar da shi wata ashirin da ɗaya ya zama wa hamluku wa fisaluhu salatuna shahara mafhum tayi su haka wannan ba ta fitowa ma'anarta sai ka koma cikin suratul luqman ka dauko aya ta 14 ka koma cikin ahqaf ka dauko aya ta nawa ta 15 in ka gwama sai abun ya fito sai bayyana maka mu'jizan qur'ani da kuma cikan halitta da time da ake haifan da liman arada ayyutin marraba ga wanda yake son cika shayarwa zai yi wata 24 da wannan malamai suka ce idan da yayi wata tara a ciki in an shayar da shi wata ashirin da ɗaya yana iya yin me ana iya barinsa a wurin ba sai an kai shi wata ashirin da hudu ba amma ko shi idan akwai bukata da shawarin masana likitoci suka ce a kara masa nonon zuwa wata ashirin da hudu a shari'a ya halatta a ƙara masa idan ya ma wuce ashirin da hudu ya halatta a idan me don cewa ya haulai ne kamilai ne completeness din shine wata 24 amma bukata na iya sa a rage saboda lafiyar uwar da take da matsala ko kuma a ƙara saboda matsalar da yaron ke ciki ba zai iya shan wani abin ba nonon mamarsa ba shine liman arada ayyutin marba'a wa alal mauludi la al mauludu la shine azzauj kuma al walid wanda aka haifa masa da al mauludula kaga can an ce walidat uwa amma nan aka ce al mauludula wanda aka haifa masa wannan yake kara tabbatar da shari'a cewa ɗa na uba ne ɗa na wane ne na mahaifi don Allah ta yi wa alal mauludi lahu wanda aka haifa masa ɗa uwa tana da haƙƙi akan yaya na kula da su da tarbiyyar su kyautata amma idan yara suka kai wani manzali to uba shi yake da iko a kai sai dai an samu uban iya da wata illa da bar masa zai lalata yara ko abin da ya kama da haka to ko da bayan shekara bakwai ne a su zauna da uwarsu wannan kuma alkali na iya hukunci saboda mai saboda wurin uban babu aminci so anar mauludi na ga wanda aka haifa masa da risku hunna risku hunna arzikin su su matan da suka haihu shine uba yanzu shi zai yi mai shi zai ba su abinci shi zai ba su kudin kashewa shi zai sayo musu abincin da za su ta me dalili saboda wacce ta haihu tana da bukatan karin kulawa fiye da wadda ba ta haihu ba kuskure ne muke mace ta haihu a gida ita da ta haihu abincin da take ci daidai da daida da wanda garbi yake ci a cikin zaure a miƙa masa da wanda mai gida ke ci da wanda ba ta haihu ba take ci da yadda matasan gida ke ci a'a ita ne haihuwa Allah ya yi emphasizing ya karfa akwai ƙarin kula da take bukata na farko idan masana cin abinci tana haihuwa masana kimiyya kamar a health line masana harkar lafiya suka ce tana bukatar ƙarin akalla calories 500 a kowace rana in ka batta a kan abincin dare bayan kuma bukatunta ya karu ga jinyar da ke jikinta to ai ba mata abincin da ya dace ba tana bukatar abin ƴaƴan itatuwa da za ta ci wacce ta haihu tana bukatar vitamin A tana bukatar karin vitamin B tana bukatar vitamin B1 tana bukatar vitamin B2 tana bukatar vitamin 6 B6 tana bukatar vitamin B12 tana bukatar vitamin D banda na sunlight tana bukatar additional vitamin tana buƙatar nutritional food da yawa ana buƙatar ta rika cin kifi kamar salmon fish ana buƙata ana buƙatar naman manyan dabba kamar lamb kamar beef ana buƙatar wata ta haihu a bata tana buƙatar fruit da kuma vegetable ana buƙatar a rika bata kamar kabeji kamar ayaba kamar lemo tana da buƙatuwa na daban saboda me saboda halin jinya take ciki cikin ta ɗanye ne a lokacin ba za ta iya rayuwa da gwargwadon abincin da kowa yake ci a gidan ba za a ƙara mata wani kyautatawa saboda me saboda haihuwa shi Allah ya ce hunna wa hunna kaga sai kira arziki ai kiswa din ma shiga amma sai bambance sai a saya mata additional abubuwa in kuma abu ya maka yawa sai ka dan ƙara mata wani dan alawansi mace mai shayarwa ana ba ta alawansi kaji ko aran ba ana ba ta alawansi in ba za a yi alawansu ba kuma sai a buɗe mata check gwargwadon arzikin ka sai ta rika faɗan mai take so to mai gida a kawo lemo a kawo kwai a kawo kabeji a kawo min kuma kawo lek duk wannan ya halatta shine rizqu hunna jinya take yi wani wuri Allah ta'ala da ya kira ai tsallaka ma sai ce me za a bata mai ladanta har ma zai nemo mana ne koma ko cikin tsalakin مطلقا من دا وانا آلم ما بتا لريبيو دا أربعين تدعي بقرة كوما تشند أسكنوهن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى جزاكم الله خيرا wannan aya ta fito fili da hukuncin ibnu usaymin rahimahullah yace dogaro da fahimtar ibnu abbas waccar aya duk da suratul talaq ta zo ba tana magana kare akan shika bane don Allah ta'ala ya kira yace fa in arba'ana lakum fa'atuhunna ujura hunna in suna shayar muku to ku ba su dan shayarwar nasu shine in ma ka sa mata wani alawan su za ta sayan abubuwan da take bukata kai kuma kai kawo wani ko kuma duk abin da take bukata sai a je a kawo mata don Allah ya ce ku ba su ujura hunna ladan su wa atamiru bainakum bi ma'rufin sai ku yi yarjejeniya kai da ita to yanzu ya kin aihu, yanzu nawa za a rika bayarwa duk wata dan abubuwan da kike bukata na gyaran jiki da ci a rika baki sai ita kuma ta duba maimakon gwargwadon arzikinka sai ta duba لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله جزاكم الله خيرا cikin tsalaka aya ta bakwai Allah yace liyunfiq ذو سعة min sa'ati wanda ke da wadata sai ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma arzikin sa dan kadan ne falyunfiq mimma ataahu Allah sai ciyar gwargwadon abin da Allah ta'ala ya bashi kaga anan sai ce ku ba su ladan su da wannan imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi ta matar da ke shayarwa in ta tambayi sai a rika bata sai ce za a bata wani gwargwadon samun su abin da zai bayar shine dubu uku ne a wata wani dubu goma ne kowa da arzikin sa wani zai iya ba da dubu talatin wani zai ba da dubu ɗari akwai wanda ko miliyan ɗaya baya duk wata wallahi bai yi kokari ba saboda me Allah ya ce kowa zai bayar gwargwadon samun sa ne abin da wani zai a yaba masa wani ne ba za a yaba ba akwai wanda ya saka duk wata dubu goma za a ce kai ai kai kokari samun sa kaɗan ne wani ya sa dubu ɗari sai haba ne kuma dubu ɗari zai a jikinsa ya wuce wannan shi yasa abin da wani zai a yaba a wurin wani ne ba za a yaba masa ba so mace mai shayarwa saboda buƙatuwarta na farko bayan abincin gida sai a ba ta zaɓi biyu a ɗan ba ta abubuwa da take sha'awa na gina jiki ai tun a al'ada muna yi a kawo ganda a ajiye wace a kawo kaza ba haka ake ba a haɗa kayan yaji sai a ajiye mata ɗan wani kuɗi kuma a ce duk wata kina da kaza saboda akwai abin da za ta buƙata yau da gobe sai ta ji kunyan kullum sai ta gaya maka amma in ka ɗan zauna ka ce tun da kai misali babban mutum ne dr kabiru kai kaza kaza ne ka rika ba da dubu ɗari biyar duk wata sai ta ce to yayi ba damuwa allah ya albarka saboda arzikin ka ya kai aran ma a ce to shi aran ma tun da dai aran ma ne ayoyi ne babban ni'imomin da allah ya bashi to ba za mu takura ba aran in ya ba da naira dubu ɗari duk wata na sharuwa yi ba wani abu a ciki shi ne cikin sauki yi, ba za a samu wata matsala ba shi sa allah ta ala ya ce ibn abbas allah ya kara masa yadda yace dole ku ba su abubuwan da suka dace imamu ahmad yace in sun tambaya dole a bayar shaykhul islam rahmatullahi alayhi mata mai shayarwa ana ba ta alawansu in ta tambaya ta tana so ibn uthaymin yace haƙƙin su ne a ba su wani zai ce kaifa to sai ka je ka sa a tambaya ma a gidana wani kuma ce to ai dan wane ne ai ba tun wane ni Allah shine shaida na fi shekara goma sha takwas ko sha tara ina bada alawansu ba a yanzu ba ne tun ma ban zama malamin makaranta a jami'a ba tun ina karamin ɗan kasuwa ina ba da alawarsu in an yi haihuwa zan ce ga abin da zan bayar shekara goma sha tara ina ba da wannan abu wannan shine misalin da nake bayarwa so ba yau aka fara ba a yanzu sai dai a ƙara saboda kyautatawa ne kuma ke ki tausaya masa ki duba ɗan karamin albashi ke da sai a kar a takura to ba damuwa ka ba da dubu talatin dubu ta yayi da kai dan ana maganar minimum scale ne <laughs> to sai tun da naka biya ba sai ka bada talatin a wani hamsin ya yi to shi ne riziku hunna za a rika yi bayan wannan in ka fita kaɗa mai take bukata tana bukatar lemo a taho da lemo a ɗan a ayaba wani abin da baka ba kayi tafiya ko kana ofis sai ta aika a sayo mata saboda mai saboda halin da jikinta ke ciki yana bukatar kulawa ta musamman shine riziku hunna wa kiswatu hunna da kuma tufatarwa bil ma'arufi bisa ga abin da kuka saba na urufi wato al'adar ku da bar zaba shari'a ba a daga cikin tumatarwa na al'ada sai nan mace ta haihu ana mata zannuwa wani zai danyi zani daya wani zai guda biyu wani zai guda gwargwadon samu wani kuma zai ce to ga kuɗi zan baki ki saya zai ce ga dubu ɗari wani ga dubu hamsin wani ga dubu arba'in <laughs> wani ga dubu ɗari wani dubu ɗari biyu dubu ɗari uku wani har miliyoyi ma zai bayar gwargwadon arzikinsa shine wacce su wata hunna bil ma'arufi da tufatar da su da kyautatawa sai ka duba abin da za ka iya ka samu turmin zani hollandis ne a'a wani super english ne wani kaza kaza ne na abubuwa da dama da suke da su akwai yar faran akwai yar kaza kaza akwai wax akwai leshi sai a hada mata shine kiswatu hunna ba za ka bata da kayan ta tun na aure kuma su ne na haihuwa ba dole ka yi kokari akalla an baka notice din wata shida ko wata tara to wannan notice da aka baka sai ka danyi tanadi in ta aihu tukunna sai ka fito da akwati sai ka ce ga kayan ta. murna ya sa ta yi kwalla saboda ka hada mata kayan alheri to wannan shine ka'ida ta addini wa kiswatuhunna bil ma'ruf da haka nasiha ta ga iyaye mata idan Allah ta'ala ya sa kina da mai gida cikin ladabi da lumana sai ki ce masa a bada kaza a to ai wa ga muku ai malam fanta mini to ai shi kaza dai to amma yace shekarar sa 19 na bar ba yanzu ne. saboda me saboda mun faɗa sai a ce ai dan wane ne a a to ai shi din ma ba yanzu ya fara ba sai a bayar kyautatawa ne me mai wahala a ciki dan ka bata alawansu akwai musamman ga irin matanmu da suke zaune a gida wanda ba ma'aikin gwamnati suke ba tana zaune ne a gida kawai tarbiyyar ƴaƴa karantar da su kula da su shine aikin ta in kace ba ta da alawansu da Allah wani irin rayuwa kake so ta yi zai yi komai sai ta tambaye ka baka zato lokaci yawan tambayin ke kawo sabani ka dawo kanka na ciwo ana maka magana ina son kaza kai da Allah akan tissue sai kin kai na ina ciwo saboda yana ta tissue bai kai ba amma auren ta muhimmi ne rene take yi kasan me za ta yi da shi kaman kaɗan ba ta alamar a ramma ne bayi da wadata mai karfi ƙur'ani yake da shi yana ba da dubu ɗari to sai kaga dubu goma ko ashirin ta kashe akan waɗannan ƙananan abubuwa dubu ashirin ta ci kayan daɗi ɗan sauran sai kaga kayi asusu nan gaba sai ka ci albarkacin asusun ba gaba ɗaya saboda duk alherin da samu kai ma za ka iya amfanuwa da shi to shi sa duk abin da addini ya akwai hikima a ciki har ma a wurin shayarwan in an samu sabani ana iya kawo wata ta shayar shine fasatur bi'u lahu ukhra in ma ba su yi agreement wajen shayarwa ba kamar ga wanda ba ta gida to sai a samu wata wanda za ta shayar ita ba sai ka sa mata albashi in ka hana uwar ɗa naira dubu talatin da za ka wanda kuma a hidimata sai ka kashe dubu ɗari uku kuma nonon bai kai na uwar ba kuma kulan ba zai kai na uwar ba kuma tarbiyar ba zai kai na uwar ba kuma jinkan ba zai kai na uwar ba ai uwar da ba ka bukatar da ce ka ce kula da take tabbatar sai ya sha ya koshi amma ran da ka kawo wanda zai da ce ya ishe ni shan yake zafi yake ta ce ya isa sai ka fita sai ta hana shi breakfast bai koshe shi ba in ya matsa ma sai ta bashi ko kunun zaki ko soboro da ka sani ba sai ka ga yaro dan safe yana habo da soboro amma uwarsa ba za ta yi ba so da haka haƙƙi ne a riƙa dubawa a basu wa kiswatuhunna da tufatar da su bil ma'rufi da kyautatawa a wurin za a kyautata musu gwargwadon abin da zai kuma li yunfiqu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu la duba adalcin qur'ani aya ta bakwai a talat mai wadata ya ciyar gwargwadon wadatarsa wanda aka takura arzikin sa ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi kowa zai ne gwargwadon abin da Allah ya bashi saboda mai Allah bai tsora wa rai abin da ba za ta iya ba mafhum tayyib ina ga lokaci ya ja kaga ayar mayo ta ga gare mu ita kadai da mm, to za mu tashi akan insha Allah la tukallafu nafsun illa wusaha la tudarra walidatun waladiha wa la mauludun lahu waladi wa ala alwarisi mithlu zalik to da ka iyaye maza da Allah sai ya kokari a bawa mata alawarsu yawwa aran momi har ku abun ya hau kanku masu tafsiri duka ya hau kanku mai ji dan kasuwa ko dan boko ko mai sana'a ko manomi ya hau kanka in ma baka aikin komai sai ka nemo ka bata saboda me saboda tana bukatar ta kula da 'ya'yan ba dai an haifa ba to Allah ya buɗa wa kowa cikin arzikinsa ya kuma sauwaƙe yadda za a kula da su yadda ya dace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala